amma ba'ad a karatu da muke a littafin muftasar sahih bukhari wato a tajridu sarih muna karatu a kitabu as-sawm darasi da ya gabata mun tsaya babin da yake cewa babu haqqul ahli fi as-sawmi yau zamu tashi a darasi na 177 a bab man zara qauman falam inda 'indahum babin da yake bayanin man zara qauman wanda ya je ziyara wajen wasu mutane falam an andahu bai aje azuminsa ba a wajen bai karya azuminsa ba in ba manta ba a baya mun karanta ba man aksama na akhihi li yufsir ta tatawwa babin da ya bayanin mutumin da dan uwansa ya masa magiya yana azumi cewa lalle sai ya aje azuminsa kuma ya aje azumin ya karya azumin nan kuma mala ce man zara kauman falam an indahum wanda ya je wajen wasu mutane ziyara ya je da azuminsa kuma bai ajiye azumin ba ya ci gaba da azuminsa don ya nuna maka cewa ya halatta ga mai azumin nafila a wancan babin cewa ya halatta ya aje azuminsa in ya bukatu ya zuwa ga ajewa yanzu kuma ya ce in ka je wani waje ka gaba ka bukata aje azuminka shikenan sai ka rike azuminka ce an anas radiyallahu ta'ala a'nu ya ka hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda kala yace dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam ummi sulaimin ma'iki sallallahu alaihi wa sallama ya je wajen ummu sulaim ma'aikiyar anas kenan ya je gidansu anas fatatu bi tamrin wa samnin sai ta tawo manzon Allah sallallahu alaihi sallama da dabino da kuma kakide sam wato wani a daskararren mai wanda watakila za a sanya wani abu a abin nan alakuta don a ci ko gurata kala sai ma'aikin Allah ya ce a aidu samnakun fi shika'i kuma yi da kakidanku cikin jakarsa wato inda aka tsiyayo a shika inda yake ake aje mai wata marakun kuma yi da dabinan ku fi wi'a'ihi a cikin jakar da kuka ɗebo fa inni sa'in dan na azumi ba zan ci ba sun makama ila na nahiyatin min albaiti sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai meke wani wata nahiya wani gefe a cikin gidan. fa salla ghayra ba, sai ya yi salla amma ba salla farilla ba sai ya nafila fa da'a li ummi sulaimin wa ahli baitiha sai manzo Allah bayan ya idar da salla sai ya addu'a ga wannan baiwa Allah ummu sulaim yi mata addu'a wa ahli baitiha da mutanen gidanta. da mutanen gidanta sai yi musu addu'a fakalat umu sulaimin wannan baiwa Allah ta ji manzo Allah ya yi addu'a sai ta ce ya rasulallah, inna li khuwaisa ya ma'aikin Allah cikin wannan addu'a ina da wata keɓantacciya da nake so a min inna li khuwaisa an yi addu'a ta bai ɗaya ko to ta ce ni ina da wata keɓantacciya ma'aikin Allah da nake so a yi min kala mahiya ya ce kuma ce wannan keɓantacciyar addu'ar da yake so qalat khadimuka anas tace ga yaron gidanka anas dana ai masa addu'a ya rasulullah sai manzo Allah ya wa anas addu'a fama taraka khaira akhiratin wala dunyan illa da'ali bi ai manzo Allah da ya kama a anas yace bai yi bai kyale addu'a ta khaira akhiratin alherin lahira ba wala dunyan ko alherin duniya ba illa da'ali bihi sai da ma'aikin Allah ya roƙa mun Allah shi Allahu a ga wannan ya more ya ji daɗi ya yi tashi ce ke ɓantacciya ya ce duk wata fama ta raka khaira a khairar duk wata addu'a da za a yi ta neman alherin lahira sai da yi mun addu'a wala duniya duk wata addu'a da za a yi ta neman alherin duniya sai da yi mun illa da ali biha kala cikin abin da ya faɗa tun da addu'a da yawa ya ce allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik la ya allah kai ma arzikin dukiya da 'ya'ya kuma kai masa albarka a cikinsu anas radiyallahu ta'ala anhu ya ce fa inni lamin tsari mala yau dinnan tun wannan addu'a da aka mutanen garin Walansar, ina cin wanda ya fi kowa dukiya da kowa kuɗi wa haddasa ne ibnati umaina ‘yata kuma umaina daga cikin ‘ya'yana ta bani labari annahu dufina li sulbi cewa sun mutu an binne daga ‘ya'yana da ‘ya'yan ‘ya'yana da ‘ya'yan ‘ya'yana makka da mahajjajin basra lokacin da hajjaj ɗan yusuf ya zo garin basra zuwansa kafin ya zo zuwa zuwansa an binne biza wa 20 na wamiya wa 20 na wamiya 120 da wani abu daga ‘ya'yan cikina da jikokina da ‘ya'yan ‘ya'yana an binne biza wa 20 na wamiya ɗari da ashirin da wani abu Allahu akbar wani hadisi malam ya ka don ya bayyana mana cewa idan mutum yana azumi ya je wani waje kuma bai bukatar ya aje azumin to yana da damar ya ci gaba da rike azuminsa ba sai ya dole sai ya karya ba ba dole ba kuma mun karanta hadisi a baya ga wanda zai iya tunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗaya daga cikin yan uwanku ya gayyace ku walima ku je sai ya ce za ku iya tuna hadisan kun tuna shi sai da hausa to gaya mana da hausa ya ce in kunta muftiran ya ce in kunta eh, muftiran fakul in ka je baka azumi ka ci abin da aka baka in kunta simon fasalli in kuma kana azumi ka yi addu'a kaga an baka dama kenan in ka je walima ma kana damar ka ce a yi haƙuri ka yi musu addu'a ba sai ka ajiye azumin ka to ga wannan hadisin ma da manzan Allah sallallahu alaihi je gidan su Anas dan Malik ziyara yace yana azumi an kawo masa ainihin wani ne wanda skararren mai da kuma sai manzan Allah yace a'a a mayar da waɗannan a mayar da waɗannan ya ce am a idu samnakon fi su kayi wannan eh, abin nan ne da aka zubo a mai da shi cikin salkarsa cikin mazubinsa ya ce watan rakun fi wi'a'i damina a mai da shi cikin jakarsa inda aka debo fa'in nisa'in ina azumi ba zan ci kaga kenan ya halatta wanda yake azumi in ya ga ba zai ci ba ya yi ne ya ba da haƙuri ya ce ina azumi a wani hadisin kamar yadda muka gani a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyara gidansu Anas kuma mahaifiyar Anas ummu Sulaim ya same ta a gidan da ya je ta kawo masa wannan abinci ya ce a'a yana azumi kuma ya yi sallah a gidan ya yi sallah a gidan sannan kuma ya yi addu'a ga mutanen gidan kuma ita mahaifiyar anas ta roƙi addu'a ga ɗanta kebantacciyar addu'a wannan hadisi yana da fa'idoji masu yawa daga ciki shine abin da na ambata na cewa ya halatta mutum in yana azumi na nafila mun karanta a baya in ya ga yana bukata ya ajiye azumin babu laifi ya ajiye azumin ya karya ya ci abinci kuma in ya so ya dore da azuminsa ga wannan ya nuna cewa ba dole sai ya ajiye azuminsa in an kawo masa abinci ya ce a baya bukata ko a wajen walima ko a wani gida da ya je ziyara zai iya ci gaba da azuminsa ba sai ya aje ba ga manzon Allah sallallahu ya kiyaye azuminsa yace a'a ba zai ajiye ba kuma yana nuna yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi ce yake zuwa ziyara gidan sahabbansa da girman matsayinsa darajarsa amma zai je gidan sahabbai kuma wannan alama ce ta ne ta girmamawa wanda ya zo gidanka mai wannan matsayi ai ya zama maka abin tarihi ko ya zama abin ambato wani ya zo gidana akwai girmamawa ce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya a gidan yayi musu sallah yayi sallah a gidan sallan nafila yayi sallah na nafila a gidan sannan kuma yayi musu addu'a sannan kuma yayi musu addu'a wani hadisi ya nuna cewa in an baka kyauta in baka bukata babu lifi kai ne kace a kace a maida kyautar ba dole dan amma kyauta ce dole sai ka karba ba an gane ko akwai wata magana da ake cewa bawon da yake mai da abin nan sai dan ko ba zan faɗa da larabci ba dan ba hadisi ba eh to wannan ba haka bane in haka baka karba ka bukata sai ka ce a gode ka abin nan sai dai idan ka fahimci cewa wanda ibaka in ka mayar masa kuma zai samu damuwa ba a so kaiwa ka sa dan uwanka cikin damuwa irin hadisin wa wato ina mamaki da kuke yawan mantuwa da yawa abubuwan gashi an karanta ba yawa ba an karanta hadisi a'a ba hadisi naman damu ba ne ya eh, shi ma bai ci ba amma sai ya ce inda mai bukata ya ci an kawo masa naman damu ya ce babu shi a su. bai saba cin wannan amma hadisin aikin hajji fa da aka farauci dabba aka kawo manzon Allah ƙarar hadisin ya ce sai manzon Allah ya ce a'a sai ya ga alamar wanda ya kawo kyautar ya nuna damuwa ba a manta a jikin hajji mun karanta ya kama masa kyauta na abin na? naman daji da ya farauta har ya tambaya cewa akwai wanda ya yi masa nuni ko ya taimaka suka ce babu ya ce kusi amma shi da aka kawo bai karba ba sallallahu alaihi salama saboda me saboda yana tunanin cewa wannan kamar yadda malamai suka faɗa yi ne dan shi to in aka yi farauta dan kai to kar ka karba kamar yadda hadisin yana kuma wancan da ya nuna damuwarsa sai masa mai sai masa bayani yace lamna lam hali an anna hurum ba mu karba ba don muna cikin harama da aikin haji ya sa mu harama kuma da aikin haji ya cin abin farauta sai ya fada nan ma sai ya gaya mata da ce kuma da sai ya yace mai inni sa'in ina azim kaga babu laifi in mutum ba kyauta ba ka bukata sai ka mayar masa da abarsa in ya damuwa ka gaya masa uzurinka yana da kyau karka gaya wa ɗan uwanka uzuri domin hankalinsa ya kwanta kar ya ɗauka wani dalili ne ta saboda ba na bukata ne kuma ka gan na karba ba bai kamata a ba wanda yake da bukata ko ba haka ba don da kwantar masa da hankali an gane ku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana kiyaye abinci tattali yake a maida kakidan cikin me inda aka zubo a maida kar a bar shi haka sai ya lalace a mai da dabi nan yanka a debo an bashi haka sai ya a kula da abinci a kula da abu komai a yi yadda ya kamata sai ku mai da shi inda ya kamata sannan ya yi addu'a ga mutanen gidansu anas wannan ba ce gare su ya yi musu addu'a baki ɗaya sannan kuma mahaifiyar anas ta roƙi manzan Allah yi wa ɗanta addu'a anas dan malin kaga wannan yana daga cin abin da mutum ya kamata ya kyautata addu'a ga ‘ya'yansa ya sa ya musu addu'a shi ma ya musu addu'a mai kyau Ga shi da aka yi addu'ar ita ba ta gamsu da na duba duk da ta da ita a ciki da yaron da waya amma sai makin Allah ga hadimin ka Anas ina bukata a yi masa addu'a ta musamman kuma manzan Allah ya masa addu'a mai albarka alherin duniya da lahira kuma Allah ya bashi Allah ya bashi na duniya ya gaya mana lahira fa akwai riwayar da ta bayyana a irin addu'ar da Anas ya bayyana cewa an yi masa addu'a ba ta duniya kadai ba har ta lahiran ba domin ya zo a cikin hadisi na shi dai wani wata riwaya ta wannan hadisi nan Anas ya bayyana cewa manzo Allah ya yi masa addu'a ya ce Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dhanbahu dama lahira me yake bukata gafara in an je lahira dama za ka je da aiki na gari da kurakurai to manzo Allah ya addu'a ce Allah ya yafe masa kurakuran kuma alhamdulillah mun san Anas ai yana da ayyukan alkhairi yake ne yanzu a lahira kaga bai da matsala ya manzo Allah ya roka masa Allah ya yafe masa to kaga wannan eh, ita ce dama bukata addu'a lahira lahira dama abin da ake so a samu a can gafara in ka samu gafarar zanibi kuma duk abin da yake yana tunda mutum ya je da ai tauhidi da aiki na gari kaga ai mun san makomar wanda ya je da tauhidi aiki na koyar aljanna ce to kaga an ce Allah ya fi masa kurakuran me yake bukata a lahira dama aljanna an gafarta masa ya shiga aljanna to yayi masa addu'a yake waqfi zambahu kuma gashi Allah ya karba addu'a a duniya gashi nan yake cewa albarka addu'a har ya zamo mi baya ma iya littafin ƴaƴansa kuma kamar yadda aka bayyana a nan malamai sun bayyana cewa ya ce lokacin da hajjaj dan yusuf ya zo basra ake lissafi daga zuwansa aka bashi labari ma'ana daga zuwan anas da anas ya kaura ya koma ainihin basra da zama to yake cewa daga zuwan hajjaj zuwa lokacin da aka bani labari hajjaj dan yusuf ya zo ne a shekara ta saba'in da biyar saba'in bayan hijira a lokacin anas yana shekara tamanin da wani abu kuma anas ya rufe yana shekara kusan ɗari ba kaɗan haka aka lissafa to iya zuwan hajjaj kenan zuwa shekara tamanin ya binne yaya da jikoki dari da ashirin da ɗoriya banda masu raifa a wanda aka binne ake magana ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa wanda aka binne to masu ran guda nawa ne shi bai san adadinsu ba wannan labari ba ake bashi shi bai iya gane lissafin ba shekarar tamanin a lokacin da ɗan kana bai iya gane lissafin ba sai ‘yarsa ce umaina take bashi labari umaina wani tasbiri na amina ita ke ba labarin cewa baba yi daga cikin yaya da jikoki an binin dari da ashirin da wani abu to yanzu wanda yake rayu ko kasan aishin fa haka to shi ne addu'ar da ya samu wannan ta musamman kenan babu laifi a roƙi ɗan uwa ya yi maka addu'a kana fata Allah ya sanya albarka cin addu'arsa musamman wanda ke samu zai da Allah ya masa addu'a ya samu wannan albarka kuma yi masa addu'a da ya ce Allahumma aksir waladahu wa malahu in ka tara ya da yawa kai laifi kenan aibi ne ba aibi ba ne dama ai zuyina sai hubu sha'awati minan nisa'i wal banina banina saboda haka yaya abin alfahari ne ga mutum yaya abin alfahari ne in Allah ya baka yaya da yawa abu ne na alfahari saboda haka manzo Allah ya masa addu'a ba laifi bane Allah ya baka yaya da yawa sannan Allah ya baka kuɗi da yawa ba laifi ba ne a'a ba aibi a cikin danka ne nemi arziki kuma Allah ya maka albarka da arziki ka fi kowa kuɗi ba aibi ba ne ba abin zargi ba ne da an ce wane ya fi kowa arziki a ba abin zargi ba ne abin zargi shi ne wallazi na yakni zuna azabul wala kuna ha fi sabilillah ya zamo baka amfani da dukiyar wajen bin Allah nan matsalar take ya zamo kanzi kenan kanzi kuma shine dukiyar da ainihin ba a sarrafa ta cikin abin da Allah yake so ta zama kan ita ce wadda za a yi mutum azaba a lahira kamar yadda aya ta bayyana fa bashirhum bi azabin yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fa tuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum ma kuntum taknizuna kaga wannan za mu azaba saboda me sun ki da zakka sun ki da haƙƙin da Allah yake wa abin nan haƙƙin dukiya da Allah ya ambata a cikin alkur'ani bayan zakka duk wani alheri ba ta yi to ya zama kanzu kenan taskar da za a yi wa mutum azaba da ita amma dan Allah ya baka dukiya da yawa sai a yi ta zargin ka a ba abin zargi dukiya ai ni'ima ce in Allah ya baka ta halal babu wani aibi a ciki sai shi yasa ga manzon Allah ya roƙa wa Anas mai dukiya kuma ya ce a garin su ya fi kusan yana daga wanda kowa dukiya saboda haka ba aibi bane a nemi dukiya ta halal kuma a samu dukiya ta halal sai dai aibin shine in ba amfani da ita wajen bin Allah babu sawmi min akhir ash babu babin da yake bayanin yin azumi ko istihbabi abin nan mustahabbancin yin azumi min akhir ash a ƙarshen kowane wata kar ya zamo a wata kwana talatin baka yi azumi ba don Allah don ka samu rabon lahira kar ka zama haka yanzu akwai mutumin da zai kwan talatin bai azumi ko ɗaya ba Allah wai amma lalle kuwa a wannan ya yi asara wallahi duk wanda bai yi azumi ba na nafila su ba karama asara yi ba domin akwai alherai masu yawa sun wuce shi yana cikin waɗanda zai yi nadama a gobe kiyama cewa bai aje wa kansa alherai na lada masu yawa domin azumi yana cikin ayyuka masu mai girman lada masu girman lada saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kwadaitarwa ai azumi min akhir ash a karshen wata a ƙarshen wata yana daga cikin lokutan da ake so mutum ya yi azumi an gane ko musamman a watan sha'ban musamman a watan sha'ban an gane ko malaita an imran ibn husayn radiyallahu anhuma daga imran dan husayn Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala aw sa'ala rajulan faqal ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani mutum yake da shi ya aba fulan ya kai baban wane amma sun tasarra hadha shahar. Ba kai azumi ba a tsakiyar wannan wata ko ƙarshen wannan wata sarar malamai sun fassara fassara guda biyu sarar fassara ta farko shine wasat daga surra ne surra ita ce mai cibiya tsakiya abu shi ne surra ɗayan kuma suka ce a'a sarar yana nufin wato a abin nan idan wata ya zo ƙarshe mana ya zo ya zo ƙarshe an gane ko listisrarin kamar fi yana raguwa har ya zamo ɗan ƙanƙani sai suka ce in ma dai tsakiyar wata in ma dai ƙarshen wata wannan hadisi yake magana manzan Allah salari sai nake tambayar wancan bawan Allah ta ya ba fulan ya kai baban wani amma sun tasarara haza baka yi azumi ba a tsakiya ko ƙarshen wannan wata qala rajul sai wannan mutum yace la ya Rasulallah? wallahi ban yi ba ya ma'aikin Allah qala sai yace fa iza yau fatum ne. in an gama azumin ramadana to yi azumi na kwana biyu wa fi riwaya anhu qala min sarari sha'ban yi azumi daga ƙarshe ƙarshen watan sha'ban wato can yake tambaye shi wannan tambayar yayi a cikin watan cewa shin ya yi azumi a ƙarshen watan sha'aban da ya gabata yanzu ana cikin ramazan sai yake da yi ba ya ce to an gama ramazan a aftarta fa sun yau mai ka yi azumin kwana biyu tun da baka yi ba a wancan da ya wuce to ka yi malin suke ta kamar ya ce da shi karama ne kamar ya ce da shi karama wanda baka yi ba domin ana so mutum ya yi azumi a kowane wata wato gwargwadon abin da zai iya wannan hadisi kamar yadda muka ga malam ya babu yace as-sawm min akhir shahr yin azumi karshen wata wato kenan ya fassara sarar da nuna karshen wata ne zai ta na ce wasu fassara da me tsakiyar wata to amma anan kaga sai Imam Bukhari sai yace sarar yana nufin akhir a shahr amma kowanne dai hadisin malami suka ce yana nuna falalar yin azumi a cikin wata kar wata i wuce baka yi azumi ba musamman kuma a tsakiya zuwa ƙarshe a tsakiya su ne ayyam albiyu sha uku sha hudu sha biyar in za ka iya ka jera uku in ba za ka iya ba rauninka ya kai rauni ba ka iya haƙuri sai ka ci abin nan gurasa ko da bandace ko sai ka ci shinkafa da waki ko sai ka ci to me za ka ci wanda yake mafi daɗin da ba za ka yi azumi ba ni ban san shi ba wanda a kullum shi kake ci ko ba haka ba wanda harafa zuciyarka ba ta haƙura sai ka ci dan mariki kake ci ko kuma me kake wanda kullum sai ka ci baka iya hakuri rana ɗaya dai kai azumi duk arzikin ka na san akwai wanda ko ma arzikin sa akwai abin bai wuce shi dan wani abu dan dan ba musamman ma yan kasuwa ga kunan an tafi kasuwa mai ma ake ci a kasuwa hankalin ka ma duk ya bar jikin ka a fada can ayi wane ne sai dai kawai a dan abin da za a ci dan abin amma yaushe aka nutsu aka zauna aka yi ta ciye-ciye amma in kana da damar kai azumi ka samu lada hadisin yana nuna falalar yin azumi a tsakiyar zuwa ƙarshen kowane wata a zaɓi wasu kwanaki kaga nan da mutumin ce bai yawa mai ma'aikin Allah ya ce da shi yace sallallahu alaihi wasallam yace fa iza yau mai yawmayn idan ka aje azumin ka na Ramadan ka gama to kai azumi kwana biyu sai malamin suka ce kamar ana nufin ya rana rama wadancan da bai yi bane dan ana so duk wata ya zama kai azumi koda guda uku ne da wato abin da yake nufi a kowane kwana goma kai daya wal hasanatu bi ashri sai yake wa zalika siyamu dari aka yi fada wancan hadisi da muka karanta wanda ainihin ya riga mun karanta ya wuce cewa yayi kai azumi uku a kowane wata sai suka ce azumi uku za mu karanta hadisin Aisha radiyallahu anha mai zuwa gaba cewa ukun da aka faɗa malamai suna cewa an so ka yi ayyamul bid sha uku sha uku sha biyar in ba za ka iya ba saboda jera su wani uzurin to ka yi ɗaya a goma farko ka yi ɗaya a goma na biyu ka yi ɗaya a goma na uku kowane ɗaya ana madadin goma ka yi kenan abin na azumin wata guda ka yi azumin wata guda sannan a ƙarshe ya zauna a ƙarshe ka ga in ka yi ramadana ka haɗa da wa'annan ka yi azumin shekara guda ke siyamun dahar kenan kana azumi duk shekara haka zaka tashi a gobe kiyama a littafin ka cewa kana azumi dindindin wallahi sai ita mamaki ko da yake ya danganta da zuciyar mai san abin mutum yana tunanin yana so ya je lahira ya samu lada ko ba ko ba mutuwa Allah ga mutuwa ai ba mutuwa to ana mutuwa an je lahira me ake tafiya da shi aiki na kwarai aiki na gari to wai me yasa ba za mu yi tanadin aiki na garin nan mu dage mu rika yin abin da za mu bayan mutuwar mutuwar nan kuma ba an ce maka sai nan da shekara kaza ba ne ko yaushe tana iya zuwa dan me ba za a dage a yi aikin alkhairi ba azumi dai sau ɗaya a kwana goma ba za ka iya ba to Allah ta'ala ya ba mu ikon kwatanta wannan hadisin yana nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bibiyar sa yake kwadaitar da su in kana da dan uwa kana da aboki ka zama khairul ashabi indallah mafificin aboki mafificin dan uwa ga dan uwanka mafificin aboki ga abokinka ba wai kai ta ɗiba kuɗi kana bashi ko kai ta a'a in kai wannan ma alheri ne amma mafi muhimmanci tana masa aikin alheri tana masa gobe alhamis in ka samu iko karka manta in Allah ya baka dama kai azumi gobe litinin in ka samu dama karka manta kullun ka abin nan Allah ji kan malam Ahmad wani malami na ne malam Ahmad Allah ya masa rahama mutumin maka ne muna tare dan uwansa anan anan Najeriya dil alhamis laraba sai ya bugo waya cewa gobe alhamis ba kar a manta ya rasu ba rawace gobe ba alhamis kar a manta da azumi duk baya gajiya duk lahadi sai ya tuko waya ya ce gobe fa litin kar a manta ai shi dai ba zai manta sai ya tuna gobe fa kar a manta da azumi daga makka ake bugo waya najeriya yake tunawa dan uwansa cewa gobe kar a manta ba zan manta shi ba Allah ya gafarta masa yana cikin mutanen kirki da in ka zauna da irin su zaka tashi ranta ka san wasu mutane a wata tarbiyyar ba ko ina kake ganin ta ba ai kadan ce amma tana cikin mutane da ban zauna da irin su ba gaskiya a rayuwata shi da dan uwansa wallahi ban zauna da irin su ba saboda abin nasu ya zama su daban ne irin abin nasu irin wanda ya wuce ba kowa yake iya yi ba saboda ba zan manta ba kokarin su wajen ibada wajen yin aikin alkhairi wajen wane ne ana zaune in za akwai rediyo to kullun rediyon yana kusa da shi in zai ji labari shi dan uwan nashi ka san hannunsa yana haka ana fara saki da sai rage an gama kiran sai ya kunna a wallahi ai sai ita ba baki su abin lasuwa Allah ya gafarta wa suna da abin nan sosai tsantseni da kuma san ibada da san alheri da san alheri shi ma ya koma makka idan na je makka wallahi malam sai sai ya bani kunya sai ya rika wani abu sai in ga ni abun ba irin yadda na sani ba wallahi mutane ne daban wallahi in na je gidansa wallahi ban taba zuwa ba sai ya bani riga biyu wando biyu riga uku wando uku kullum saboda ni bisa al'ada riga yan sudan nake sa in na je kai kaza sai ya dauki riga ya bani in za a fita kuma in ya bani zai aje mun ta zama ta in za mu fita an jima gobe ma ya tashi bani wata riga in na zauna kwana uku wallahi sai ya bani riga kwana uku kuma zan tafi sai haɗa rigunan da abin sai ya ba ya sa mun a jaka wallahi mutumin yana da ɗabi'u dai wanda yake ana son mutane masu irin wanda tarbiyya in ka je wajen irin wa'annan mutum za ka yi ta mamaki su daban suke to ana so mutum ya koyi wannan ɗan uwanka ka yi ta masa abin da zai koya a wajenka zai koyi alheri a wajenka ya yi masa abin da zai koyi za ka koyi alheri a wajensa kyautata wa 'yan uwa wallahi ba zan manta da wani mutane su biyu tarbiyyarsu ta daban ce to haka ake so musulmi ya kasance da irin wannan tabbata tana wa dan uwanka alheri kwatanta masa koya masa ayyukan alheri shi ma ya koya ba wai sai kana faɗa ba lokaci kana yi ma zai yi wahala ka tar su ba su azumi da sun zai yi wahala Allah ya gafarta masa malai ce bab sawmi yawmul juma'a babin da yake bayanin hukuncin azumi ranar juma'a fa idan asbaha sa'iman yawm al-juma'a fa alayhi an yuftir malai yake cewa idan mutum ya waye gari ranar juma'a lalle in yayi niyyar azumi to a gaya masa cewa an hana ya aje azumin ya aje azumin sai dai in zai yi illa idza sama qablahu ya idza lam yasum qablahu wala yurid an suma ba'dahu in baya nufin cewa ya yi alhamis zai yi juma'a ko ya yi juma'a zai yi asabar ga hadisin da malaika hadisai guda biyu a wannan babi ya yace an jabir radiyallahu anhu hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yarda annahu qila lahu akace da Jabir an anaha annabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi ranar juma'a aka tambaye Jabir qala na'am yace ya hana azumi ranar juma'a wa an juwairiya bint harith matar manzo Allah juwairiya bint al-harith ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha yawm al-juma'a manzo Allah ya shiga sallallahu alaihi wasallam dakin ta ranar juma'a wa hiya ta'ima tana azumi fakala sai ce a sumti amsi ya tambaye ta ina azumi sai ce kin yi azumi jiya alhamis kenan ko kala tala ta ce a'a kala turidina an tasumi gadan kina nufin gobe asabar ma zaki azumi kala tala ta ce a'a kala fa aftari yace to aje azumin ki aje azumin ki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya bayyana mana kenan yin azumi ranar juma'a an hana an hana sai idan mutum zai yi azumi alhamis ya hada da ba mutalakar aka hana ba sai sai zai yi juma'ar ya hada da asabar ga hadisin jabir ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi ya hana azumi ranar juma'a yana kebance juma'a da azumi kebance juma'a da azumi ga hadisin ya Allah ya kara mata yadda ya nuna kara tabbatar da hukuncin can manzo Allah ya ce ta aje azuminta dan me saboda ta ce bata yi ba jiya kuma gobe ba ta da nufin yi an gane ko sai ya nuna cewa ashe ba a yadda mutum keɓance ranar juma'a da azumi ba sai da abubuwa guda biyu na farko cewa idan azumin ya dace da kwanakin da yake azumi kwanakin da yake azumi yana saumu dawud yana saumu dawud azumin annabi dawud alaihi salam yau yi gobe ya aje to kaga in ya faɗo ranar juma'a zai azumin sa da gobe zai yi ko ba haka kaga zai yi ko kuma ya zo a ranar ashura ko ranar arafa ko ranar da ake ayyam albayr kwanakin da ake yin azumi guda uku litinin abin nan sha uku sha hudu sha biyar kagan ya fado a wannan shi ma mutum zai azumi kuma dama shi kan ayyaya kabla hu zai yi ko ba da uku eh, kenan duk sun shiga sai dai idan ashura ne ya fado juma'a ko arafa ranakun da ake azumi na musamman irin wannan kaga illa rajulan kana yasu musammahu falyasum dama yana azumi na irin waɗannan to sai ya ci gaba da yi ko kuma ina biyu idan ya zanto zai yi yayi jiya alhamis zai yau juma'a ko yayi yau juma'a zai gobe asabar an gane malamai suka ce wannan hanin a karhanci ne qira'a in mutum yayi suna ganin wasu suna ganin azumin yayi me yasa saboda ai gashi an yi togaci ya ce in zai yi jiya ko zai yi gobe to amma kar ku manta hadisin juwairiya ce ai ta yi me in ba wannan ta aje azumi kaga ya nuna hanin akwai me tsanantawa a ciki dai cewa wasu su ce tahrim in dai mutum ba ta da wancan sharri ba haramun ne ya azumi ba makruhi ba an gane ku to me yasa aka hana azumi ranar juma'a din wannan malamai kowa yayi kokarin fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ga dalili ba yayi bayani amma dai sun yi kokarin gano menene dalili wasu suna ganin cewa saddanin lizari'a kada mutum ya maida wata ibada da shari'a bata sanya ba domin yana ganin juma'a rana ce mai halala kawai ya ce tun da sanar fala a yata nan take ya yi ta azumi ranar juma'a kaga ya kirkiro wata bida ke ko ba ka? tun da ya san juma'a tana da falala ga hadisan da ke nuna falala juma'a to kare dauka tun da juma'a tana da falala kuma bari ta yin azumi ranar juma'a sai a karshe ya fada cikin abin da shari'a ta hana na mai na yin abin da ba a ce yayi ba shi yayi tunani iya tunanin sai ce zai shar'anta wani abu na biyu suka ce a'a saboda ranar juma'a ranar idi shi ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda imamul hakim ya rawaito ma'aikin Allah salasa na ke cewa mul juma'a yawmu idin ranar juma'a ranar idi ce fala alu yawmu idikum yawmu sawmikum kar ku mai da ranar idi ranar azumin illa an tasumu mu kablon a yau mu ba'dahu sai dai in kun yi kafin shi da kuma bayan shi wannan uzuri ne da za a ba ku dama amma keɓance ranar rana ce ranar idi ko kaga ba azumi so ake a ci abinci haka ibnu abi shayba ya rawaita hadisi da isnadi hasan daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda shi ma marfu'a yake cewa man kana minkum mutatawwi'an min ash-shahri falyasum yawm al-khamis wa la yasum yawm al-jum'a yace wanda zai dauye a cikin ku a wata to ya azumi alhamis kare ya juma'a fa innahu yawmu ta'amin wa sharabin wa zikr ranar idi ce a ci a sha a ambaci Allah to wasu sun yi istihadi kokarin cewa watakila don wannan aka hana amma dai an hana a keɓance juma'a da yin mai azumi ba hal ya kusu shi'an min al'ayyam to an ce juma'a to wata rana fa ba juma'a ba wata rana a keɓance ta azumi ha ba hana keɓance in ce ni kullum laraba kaɗai zan azumi ko talata ko lahadi ha a to kuma kace sai abin nan an ba da in haka ne kenan wannan ma an hana ka keɓance wata rana ka ce ita kadai ka zaɓa za ka yi ta yin azumi a cikin ko ba haka ba sai dai idan kana da hanzari ba ka ka wato ware ranar da wata manufa ba ne cewa saboda ranar laraba tana da falala saboda ranar talata ranar juma ranar asabar ranar a'a saboda ba ka zuwa aiki ranar laraba ko rana lahadi ne baka aiki wakil ɗinka kai aikinka baka iya azumi ba za ka iya ba aikin koda ko kake misali amma akwai ranar da ba ka zuwa ka ce to ranar da ba na zuwa ranar zan azumi kaga wannan uzuri ne zai ko ba haka ba ba ka nufi ranar ba ne a uzuri ne ya sa ko ba haka ba to kaga in wannan ne babu laifi an gane ko ko kuma shari'a ce ta bance wannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi yana azumi dillita da alhamis kai ma sai kake dillita a shari'a ce manzan Allah ya yi kai karka bai wata ranar da ba shari'a ba ta keɓance ta ba kai ka ce ce sama ma a cikin hadisun Aisha Allah ya kara masa yadda aka tambaye ta hadisun Muslim daga shakik abdullahi bin shakik an Aisha ta radiyallahu yalla aka tambaye na Aisha Allah ya kara masa yadda an siya mai rasulillah ya ma aikin Allah yake shi azumin sa yaki azumin sa kala sai tace kana rasulullahi sallallahu alaihi ya yasumu hatta na kasama kat sama wa yuftir hatta kulu kad aftar kad aftar hadisin irin hadisin Anas da makaran yana azumi har ma mu ce ba zai dena ba zai dena kuma yana aji azumi har mu ce ma kuma ba zai azumi ba zai azumi yana diban wani lokaci mai tsayi yana yi ya ɗebi lokaci kuma baya yi yana sha mun karanta a darasin da ya gabata mun ba kuma ta ba zai iya yiwa lokacin da ya samu dama zai kai lokacin da wani uzuri ya bujiro kuma sai ya aje azumin ya wani uzuri ya hana kamar tafiya kamar wani aiki wani abin kenan kaga duk wannan an ba da dama mutum ya azumi gwargwadon samun damarsa amma banda keɓe wata rana da ce cewa ita ce rana ta kaza ta musamman a'a duk lokacin da ka samu dama kai azumi duk lokacin da shari'a ta bayar ka ɗauki abin da shari'a ta faɗa ka yi a lokacin an aisha ta ga hadisin da malaika hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda ana so ilan an tambaye ta halka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khtassu min al ayami shi'an yana ware wata rana cikin kwanaki na musamman da yake azumi a cikin la tace a a kana amalu dima shi dai in ya fara aiki dawwama yake akai in ya fara abu baya daina sai tace wa ayyukum yusiqu makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kukan a cikin ku wa zai iya abin da ma'aikin Allah zai iya wa zai iya abin da zai yake aikatawa ku dai yi abin da za ku iya ukulubu min al'amali ma tufiquna ku dauka cikin aiki abin da za ku iya amma a ce misali ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ko cikin wasu mawaliyai yadda sa Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda wanda yake irin sai na usman su yi sauka a dare daya daga bayan isha kafin gari ya waye suna sallah su soke karanta alkur'ani wa zai iya wannan sai yan kaɗan kuma kullum a yi ta azumi sai yan kaɗan akwai mutane bayan allah masu san lahira masu san gidan aljanna masu san daraja aljanna suna kwatantawa amma ba kowa ba ne musamman mu a zamanin mu allah ya yi mana kasala ko kuma mun yi wa kanmu da zanci saboda ɗabi'ar eh, ciye mu. da muke abin nan ayyau mutum ya cika ciki yaushe zai zai aiwar sallah kuma ga kashe dare ba da zaman abin nan zaman kallace-kallace matsa-matsan waya wane ne wane ne hera mara kan gado an kashe dare da yawa saboda haka yaushe za ka yi wani tashin dare in kai sa amma ka yi abin nan abin nan sab da kul ne ko kul alkazin da kulhuwa huwa shi kenan in kai wannan masha Allah an an yi abin da aka yi amma ina wani abin nan tsayuwar dare wannan ba da kyar kake yi saboda ba lokaci kayi ne a kasuwa kayi ne a wani abin nan kuma ma abin mamaki fa kuma ma bayan isha ai kaje ma gidan wasa sport kaje ruwan motsa jiki ka motsa jiki kayi bal kayi guje-guje kayi dauke-dauke nan kayi to in ka da kuma sai ka tayi kai sallar dare kenan wanci ne madadin sallar dare fa kenan wannan abin da ake kaga abin sai kaga akwai ta damuwa fa akwai damuwa duk wanda ya je wannan guje-gujen yanzu kuma ya ma tashin dare ya gama galabai da ya gama gaza sai sha ɗaya fa sha biyu zai dagira kuma tun bayan karfe tara ya akalla awa biyu ko fiye da haka yana guje-guje yana tsalle-tsalle kuma in ya dawo ya yi wanka da ruwan dumi ya sha shayi mai abin nan mai na'ana shi sai bacci sai kuma salatu a ce an fakira sallah an fa sallah in ji mala zura bi shi kwanta kamar doya ba ta juya baji ɗaya kawai to me zai iya yi kuma in ya da daga wasan kuma sai ya matsa waya ya karɓi waya ta awa biyu ko awa ɗaya da rai. saboda haka abin da ya rage a daren da ya wuce sulhi lokacin da ake tashi lokacin zai bacci saboda haka ina riba babu saboda haka dai ya kamata mu yi wa kanmu faɗa mu rika tuna wannan cewa fa zai iya kwanciya wallahi bai tashi ba gashi nan yan uwa da yawa sun je wajen wasan ba su dawo ba gashi nan nawa muka raka sun je wajen wasa bayan isha'i kuma ba laifi wani zuwa wasan amma dai abin da nake faɗa shine zai iya yiwa daga nan shikenan bai da gida ba sai ɗauko shi aka yi a matsayin ba aka da daga wajen wasa bayan isha'i ya da daga aiki ya abin nan ya dan abin nan ya je wasa shikenan nan kuma aka karbura a filin wasa aka ɗauko gawarsa sai kuma sallah kaga da a ce ya san cewa in ya je filin wasan karshen abin nan me zai zai je sallah zikiri istighfari saboda me an ce to an jima fa zuwa karfe kaza na isha bayan isha zaka tafi lahira ina haba ai abun ma sai ya mai ruda shi ba me ne ba zai me zai dauka me zai ko ba haka ba saboda an gaya musu cewa an jima ne ba bai sani ba ashe ko bayan isha'in da dan bai wuce awa ɗaya awa biyu ba shi shikenan khalas sai a lahira ku to mun tuna wannan cewa fa lokacin zai iya zuwa to sai ya sa ka yi ma dimi wato abin nan abin nan ya maka ya tsama ka cewa ka tashi kai abin da ya kamata wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda mun karanta shi ko a tana cewa manzo Allah ta sallama kana amaluhu dima ce aikin sa in ya fara yana dawwama akai ma'ana in ya fara aiki baya ne baya denawa yana dorewa akan aikin alkhairi yana dorewa akan aikin alkhairi amma baya ware wani lokaci ce sai shi zai yi a'a yana yawan aikin alkhairi har ma take cewa wane ne a cikin ku zai iya irin aikin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya fara baya daina a wata riwaya take cewa lam yakun yubali min ayyi ayyami shahri yasum baya damuwa a koyaushe a wata shi yana azumi shi dai damar yake in ya same ta sai yayi azumi akwai lokacin da dama za za ta ji rashin lafiya bulaguro wani aiki wani uzuri wani kaza to in ka samu damar ka san gobe kaza kaza aiki ya mazai azumin ka ka amfana cewa goben baka yi ba da alhamdulillah ka riba ci abin da yi ba Allah ya ba mu dacewa bab siyam ayyamin tashri kai babin da yake magana kan yin azumi a kwanakin at su sune kwana uku da ake zaman mai na bayan aikin hajji ayyam at aka ce an ce at-tashri ne saboda ah, idan an yi yanka ranar goma ranar sallah a zamanin farko sai mutanen farko su rika wato abin nan din nama irin yadda mai abin nan yake yi mai kilishi sai a rika reɗe nama sai a shanya shi to sharra sai a sa shi a rana don ya zama kamar kilishi ko banda sai a yi bandan nama ko kilishin abin a busar da shi shine ta tashrik in ji wasu malamai to wannan kwanaki a iya yin azumi a cikinsu kuma kar ku manta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa tana cikin kwanakin idi ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikr lillah ranaku ne na ci da sha da kuma ambatan Allah to za a yi azumi a cikin su shine malai ya kawo ya ce siyamu ayyamu tashrik kaga ba siyam ayyamu tashrik bai bayyana hukunci ba yin azumi a kwanakin uku na zaman mina kawai ya ambata kamar ka ce to me hukuncin to ga hadisi zai kawo na aishata wa ibn Umar radiyallahu anhuma hadisin na Aisha da Abdullah Umar Allah ya kara musu yarda kala suka ce lam yurakhis fi ayyam at-tashrikh lam yurakhas fi ayyam at an yasumna ba abada ruksa ba rangwami cewa ai azumi a cikin waɗannan kwanaki ba a bada dama ba illa liman lam yajid al-hadiya sai ga mutumin da hadaya ta biyo shi amma bai da ikon yankawa to kaga hadisin ya bada me ya bada amsa ya bada amsa cewa an hana yin azumi a yamta sai ga mutum daya sai ga mutum daya sai ga wanda ainihin bayi da hadaya yake so yayi azumi saboda Allah ta'ala ya ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum kaga fil hajji aka ce me aka ji mai manan fil hajji a cikin kwanakin hajji yaushe ake fita aikin hajji ma su mace ran yaushe a zulhijja eh ranar takwas ake fita ranar takwas ake fita za a fita ranar takwas a je mina tara a je arafa daren an baro arafa a kwana muzdalifa ranar goma a yi abin nan a je abin nan a nan mina dai za a yi jifan jamarat a yi yanka a yi aski a sannan a tafi makka a yi tsawafi na ifada ga wanda ya sami iko ranar goma sha ɗaya sha biyu sha uku kuma sai a dawo mina ana zuwa jiba kaga kwanakin hajji ke to saboda haka ayyamul hajji kenan waɗannan kwanaki sun shiga me sun shiga cikin ayyamul hajji da Allah ta'ala ce man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam fil hajji kaga fil hajji kenan kwana uku ma sun shiga sun shiga cikin hajji kenan in mutum bai samu yayi a ranar farko rana biyu rana uku ba zai iya alƙon kwanaki babu ne ga Qur'ani karara ya bayyana kenan ya nuna cewa babu laifi a yi azumi a cikin ayyamu tashiri ga mutum ɗaya amma ga mutumin da bai samu hadaya ba yana so ya yi azumi tun da bai da halin ya yanka hadaya wasu malamai suka ce ko shi ma ba zai ba ko shi ma ba zai ba amma dai ga qur'ani karar ya bayyana kuma ga wannan hadisin na Aisha ta ce lam yurakhas illa ba a yi rangwame ga kowa ya azumi ba domin kwanakin idi ne sai ga wannan mutum daya wanda bai samu hadaya ba kuma yake so ya yanka azumi to babu laifi ya iya yi wannan magana ita ce raja a saboda ga aya mun karanta ga kuma hadisi na Aisha ba siyami yawmi ashura babin da yake bayanin azumi a ranar ashura ashura daga al'ashara ne rana ta goma an gane ko sai aka aka yi abin nan aka aka aka mai da shi ism lil adad al muayyan an gane ko imam al-qurtubi yace ashura ma'dul an ashira daga ashira ne aka yi abin nan aka aka tsago shi ashura da lil mubalaghati wat ta'zim inda imam al-qurtubi an yi haka ne saboda mubalaga girmama ranar a madadin ashara ko al-ashira sai aka ce ashura al-ashira rana ta goma ke rana ta goma al-ashira kamar kace al-ula al-thaniya al-thalitha al-rabi'a al-khamisa zuwa har mai sai al'ashira rana ta goma to sai aka ce ashura an faɗa haka ne an yi abin nan daga ashira aka ce ashura saboda mai mubalaga fi ta'zimi eh, saboda haka eh, rana ce da ga hadisi zai mana bayanin matsayinta da ake yin azumi a cikinta ana aisha radiyallahu ta'ala ha daga umarnin aisha Allah ya kara mata yadda kala ce kana yawmu ashura ya kasance a wannan rana ta ashura goma ga watan muharram kenan goma ga watan al-muharram rana ce da tasumu quraishun quraisha suke azumi a cikin tafil jahiliya kafin musulunci wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana azumin wannan rana falamma qadima al-madina da yau hijira ya dawo garin madina samahu wa amara bi siyamihi sai azumin ashura kuma ya umarci musulmi su yi azumin ashura falamma furida ramadan da aka farlanta azumin wata ramadana taraka yawma ashura sai aka bar rana ashura kaga ya nuna ashe da farko wajibi ce tunda yayi umarni yi. don karanta hadisi a baya ko an aika dan shela cewa ya ga mutane man kana sa'imin falyasum wa man kana musallan falyumsik wanda yake azumi ya dora ranar wanda kuma baya yi to ya kame bakinsa fa man lam ya'kul falyumsik mun karanta hadisi ko har sahabbai suna sa kananan yaran su su yi azumi to saboda haka da manzon Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wasallama sama huwa amara bi siyami sai ya azumin ashura kuma ya umarni a yi azumin ashura ga sahabbai falamma furida ramadan da aka farlanta azumin wata ramadan turi taraka yawm ashura fa man sha'a sama wa man sha'a taraka sai aka ce azumin ashura shikenan yanzu mustahabbi ne wanda ya so ya azumi wanda ya so kuma ba dole sai yayi ba wannan hadisi yana nuna cewa ranar ashura goma ga watan muharram hatta kafin musulunci larabawa suna yin wannan azumi sai malamai suka ce watakila sun samo ne daga shari'ar da ta gabata tunda ai akwai abubuwa da suke larabawa wanda suka samo daga asalin kakanninsu wanda karkumanta annabi ismail alaihissalam shi ne ya abin nan ya gina makka shi da mahaifiyarsa na hajar da aka annabi ibrahim ya aje su a makka su ne suka raya wannan gari saboda haka annabin Allah na yadda Ismail kuma shine kakan mutanen Makka kakan Laraba saboda haka akwai wasu shari'o'i da suke sun gada a wajen ainihin wanda yake na shari'ar annabawan baya ne annabi Ismail alaihi salam saboda haka zai iya yiwa in ji malamai sun gaji wannan azumi ne saboda dama yana da falala an gane ku saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fasama kana ya sumu yana azumtar ashura shi ko yana yi ne a imma da ya kasance muwafaka ne ga al'ummar da ya tashi yana ga suna yi shi ma yake yi an gane ku ya tadda mutanen makka suna yi shi ma yake kamar yadda ya tadda mutanen makka suna hajji kuma hajji ai an gada ne daga wajen wa annabi ibrahim kaga sun gado kaga hajji ai ibada ce shar'antacciya annabi ibrahim ya kira mutane su zuwa aikin hajji kuma laraba sun gaji wannan kuma suna yi sai dai kawai wani kaɗan daga cikin abin nan suke rago kuma su suka kirkiri wasu abubuwa suka jingina to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda yayi aikin haji tunda ya tashi a garin sa ana aikin haji kuma ibada ce da aka gado daga annaban baya haka yake azumin ashura alaihi salatu wassalam saboda haka da ya hijira zuwa madina sai ya ci gaba da yin azumin ashura domin kaga nan cewa yayi falamma qadima madina samahu wa amara da yazo madina sai yayi azumin kuma ya umarni ayi amma hadisi na gaba zai gaya mana da yazo madina yayi umarni ayi azumin ko me yasa to shine hadisi na gaba zai gaya mana lokaci yayi insha Allah ta'ala na hadisi dai to ai hadisin yana bukatar jawabai masu tsayi eh, ina ga ai hakuri insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi daga tumatura dan mu yi masa ai bayani gamsashe a ciki abinda muka ta jire Allah ya ba mu ikon aikatawa Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari makiya sun zaman lafiya a duniya Allah ya mayar da kai da su kansu Allah ya tsare musulmi a ko ina Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ya kare mana kasa ya kare mana addini ya kare mana mutunci Allah ya shirya mana matasa سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم